gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na 26 muryar yarinya kaɗai zaka ji ka fahimci cewar ta gama miƙa wuya da jin koma me za ta ji tana da dauriya sosai kamar koma fiye da aliman ya ce ba sama ki ɗayanta Allah ki yarda da ƙaddara sai ki samu cikar imani dan uwanki abulkar Allah ya masa rasuwa har an wuce da gawarsa niyame don a suturta ta amma ga iyayenku da mijinki nan tare da mu a gadon asibiti sun jikata sosai mummunar jikata sai dai mu gode wa Allah a kowane irin hali yana faɗar hakan ya katse wayar Ba su ta jiyo don ganin halin da alima take ciki aiko sai ganin da ta yi wanwas a ƙasa sai faman shure-shure take don gaba ɗaya saboda rudiya ta manta wayar ma a free take allah ya taimaka dai a cikin asibiti suke nan da nan ta danna ƙararrawar kiran likitoci likitoci biyu da nurses biyu suka shigo ke suka ɗauke ta aka ɗora ta a gada aka fara ƙoƙarin ceto numfashinta da abin da ke cikinta sakamakon jini da ya yanke mata a lokaci guda da atm card ɗin alima mama ta biya dukkanin wani kuɗin asibiti basma da ake jinya ita ta koma mai jinyar alima ga ɗanyen jego ga jarirai sabuwar haihuwa har guda biyu abin duka dai babu sauƙi ta ko'ina a gare su abincin da masu aikin ba muke kawo musu ko babu mai iya ci duk ƙoƙari da ƙwarewar likitocin asibitin international ko sun kasa tsayar da cikin jikin alima dole aka yi mata tiyata aka cire mata shi babu rai don samun tata rayuwar abin da ya gwanin ban tausayi in har kana da zuciyar imani dole ne ka koka iyalan razi a wannan hali na jaraba ubangiji da suka tsinci kansa a ciki wanda ba su taɓa tsintar kawunansa a kwatankwacinsa ba Ba su da jariranta da mama sun warware su ne suke kula da jinyar alima yayin da hamud da ankul idris ke kula da iyayensu da abubakar da ke gadon asibiti kuma duk daga atm ɗin alima ake biyan komai na asibitocin kafin sakamakon ma'azam ya cin musu na ɗauke marasa lafiya daga kano zuwa amurka tare da hamud a ranar da likitoci suka sallami alima a gadon asibiti ranar ne hamud ya ɗaga da su dadi zuwa asibitin da ma'azumi shirya musu don yin jinya a las vegas saukarsa a airport ke da wuya motar asibitin southern hills ta kwashe su a ƙarƙashin kulawar likitoci zuwa asibitin Dakuna na musamman ma'azam ya kama musu baki ɗayansu kuma kowanne nasa daban tun da suka je ba su ga ma'azam ba kuma ko a waya ba su yi magana da shi ba asibitin ne ke ɗawainiya da bukatunsu tun daga airport ɗin da aka ɗauko su har zuwa kwantar da su da aka yi har zuwa ɗaukan hamud da likitan asibitin ya ba tare da ya masa bayanin komai bai kai shi gidan ma'azam a gidan ne hamud ya tadda yaron ma'azam da direbansa harrison inda yaron ya ce zai rika kawo masa abinci sau uku a rana bisa umarnin ubangidansa gidansa direban kuma ya ce zai rika kai shi asibiti wajen majinyatan da sanda yake da buƙatar hakan mai gidan wai an rike shi a asibiti tun jiya shi ma ba shi da lafiya duk ƙoƙarin hamud na su kai shi asibitin da ma'azam ɗin yake sai suka ƙi a ce wasu ba a yi musu wannan umarnin ba ba ma fuskar da za a cika su da tambaya kowannen su ya mai da hankali ne kawai akan abin da ya kawo shi da ya gama kuma yake tafiya hamud na shiga tsakiyar falon gidan ya ga gaba ɗaya gilasan tagar sun ruguzo ƙasa duk wani abu na gilashi a fashe yake a gidan har da talabijin da ke manna a jikin bango ita ma ta kwankwatse bai gama fita daga wannan mamakin ba sai da ya kutsa ɗakin barcin ma'azam komai ya yi raga-raga hatta kwan fitila bai tsira ba kama daga 'yar fitilar da take gefen gado duk sun tarwatse ga jini nan da ya tabbatar na ma'azam ɗin ne ya ɗisa wurare daban-daban tsoro mamaki fargaba gami da ta'ajibi ne suka cika shi take ya shiga roƙon Allah a zuciyarsa ya sa ba ma'azam ne ya aikata hakan da kansa ba to in ba shi bane wane ne da sauri ya fito daga ɗakin ya rufe ya nemi wanda zai iya kwana a cikin ɗakunan ƙasa ya sauka a ciki da safe da yaron ma'azam ɗin ya kawo masa karin kumallo ya tambaye shi dalilin da yasa bai share gilasan ɗakin ma'azam ɗin ba sai ya ce da shi ai ba a bashi izinin shiga ba ne amma ya share na falon ƙasa yanzu jiya ma lokaci ne ya ƙure shi sa bai tsaya ya share ba amma tun da shi ɗan uwansa ne zai iya shiga ɗakin baccin sai ya share masa wannan da wannan shawara Hamud ya karɓi abin shara da mofa ya naɗe hannun rigarsa ya shiga aiki ya share ɗakin tas ya goge ko ina ya feshe shi da air freshener sannan ya yi wanka ya ci abincin da aka kawo masa ya shirin tafiya asibiti ya samu su dadi da sauki fiye da jiya an yi musu wanka an sauya musu kaya ga abinci mai rai da lafiya suna ci ya bi su ɗaya bayan ɗaya rungume su yana hawayen farin ciki sannan ya gaya wa dadin ma'azam abin da ya gani a gidan ma'azam ɗin nan dadi ya ce da shi kada ya damu ya san likitoci suna kula da ma'azam ɗin yadda ya kamata yanzu haka kuma sai ya ɗauki tsawon watanni zai fito daga hannunsu cikin bayyanannen mamaki amur ya tambayi dadi ishak wanda ba ciwo ne kaɗai yake nukurkusa shi ba ya zama ba in mm, ba in mm, mm. tsufarsa ta fito a zahiri wanda da daɗi ke ɓoyewa sai ido da dogon hanci irin nasu na iyalin razi ne kaɗai ya rage a fuskar tasa wacce take ma'abociyar zati da kamala illa rashin ablikar da malam ya gaya masa duk ta maida shi wani iri da haka koyaushe za ka same shi da carbi roƙon allah kawai yake wa ablikar rahama da gafara ya haɗa fuskokinsu da alkhairi ya sa can tafiye masa nan halinsa na gari ya bi shi da rayuwar duniyar gaba ɗaya ta fice masa a kai dadi mu'azzam yana da wata matsala ne ya tsinkayo murya hamud can saman kansa yana tambayarsa cikin murya mai ban tausayi da bayyana da ƙauna dadi ya ɗaga masa kai kawai hawa yana bin fuskarsa na tausayin mu'azzam ya san tabbas mu'azzam ya yi dauriya ya yi dauriya har an zo gejin da kwakwalwarsa ta kasa jurewa har ciwonsa ya tashi da kuma taimakon rashin maganin da baya sha a baya Shi shine yi wa gidansa wannan aika-aikar wanda rabon da ciwon nashi ya tashi haka za a yi shekaru tara hamud ko gefe ya koma ya sharbi kukansa tausayin ma'azam da ablikar na ƙara lullube masa zuciya ya share hawayensa da hankacin yana faɗin ya ubangiji ka sauƙaƙa mana idan wani laifin muka yi a gare ka allah ka gafarta mana sai ya durƙushe a gurin kawai yana kuka dadi ishak ma kuka yake wiwi dan da aka faɗa masa rasuwa ablikar bai yi kuka ba sai yanzu da hamur yake gaya masa halin da ma'azam ɗin ke ciki ga gaban jikinsa gaba ɗaya wani irin zugi suke masa ƙashi na haɗewa da ɗan uwansa a fili ko faɗin yake ya rahamani ya rahim ya allah ka sauƙaƙa mana mun tuba ya ubangiji mun tuba hamud da gaske na rasa abulkair hamud ko kuka kawai yake babu bakin magana a daidai wannan lokaci ne kuma wani likita ya shigo jin koke-kokensu gana halin da suke cike ce da hamud zai hana shi zuwa asibitin kwata-kwata idan zai riƙa ta majinyatan ne maimakon ya karfafe su jan haka ya sa hamud ya haɗe hannayensa wuri ɗaya yana ba haƙuri amma kuma ya kasa tsaye da kukan nasa kamar ba namiji ba namijin ma soja a hankali suna samun sauki a cikin gangar jikinsu amma ban da zuciyoyinsu asibitin sun gaya hamud za a sa wa dadin alima kafar roba da zarar ya samu lafiya don ma'azam ya sakar musu katunan bankinsa guda biyu fargo da jp morgan chase ya ce komai ake bukata a cira a ciki a yi wannan nauyi kuma ya dora shi ne akan wuyan tsohon likitansa wanda za a iya kira amintaccensa a las vegas duk da a haife ya haife shi wato dr nebras sheldon wanda ya ritaya shekarun baya daga baya kuma ya buɗe asibitin kansa shi ne amintaccen ma'azam saboda daɗewar da ya a ƙarƙashin kulawarsa tun farkon larurarsa shi ya ɗora alhakin kula masa da iyayensa da ya kawo asibitin kafin gushewar hankalinsa yanzu haka shi kanshi yana ƙarƙashin kulawar manyan likitocin kwakwalwa, kuma abokan aikin abulkair ƙarƙashin jagorancin dr nabras ɗin wanda ya gaggawa nema bayan dawowarsa kamar yadda malam razi ya masa umarni a baya nabras ya dinka abulkair fayil ɗin ma'azam kulawarsa da komai da ya danganci lafiyarsa ya koma hannunsa amma bayan dawarsa daga tafiyar da ya zuwa Nijar da rasuwar Abulkair din dole ya nemo Nebras da ya fahimci yana cikin hatsarin tashin ciwon nasa a kowane lokaci daga yanzu da kuma roƙon da Malam Razi ya masa na cewar ya kai kansa ga likitocinsa in ba haka ba ba zai bar su dadi a hannunsa ba sai dai kafin Nebras ya iso gidan nashi don ya duba shi kasancewar baya gari ya yi tafiya zuwa Orlando ma'azam ya riga da yawa gidansa mummunan illa ya ji wa hannayensa ciwo ya yi asarar dukiya mai yawa har ya shiga cikin matsanancin halin da ba a fatan ya shiga saboda ya daɗe baya shan maganin sa kuma ya kasa karɓar gaskiya cewa abulkaid fa ya rabu da shi har abada nebras da dadi sun san juna tsawon shekaru goma sha a baya tun ma'azam na boston yake duba shi kafin ya shiga jami'a a nan nevadas wato tun wasu massachusetts sakamakon larurar ma'azam ɗin aka haɗa dadi da nebras a matsayin mashahurin neuropsychiatrist ɗin da babu sa a us kuma tsawon lokacin da ya ɗauka yana kula da ma'azam ɗin ne ya haifar da aminci da girmama juna a tsakaninsu naibras ya zama kamar babansa saboda ya manyanta a wani bangaren kuma abokinsa sannan ma'azam na masa alkhairi sosai dadi na kan gadon asibiti ga ɗori ta ko'ina kafafuwa da hannayensa amma yana magana sosai yana kuma gane komai da kowa da ke kansa saɓaninsa abubakar naibras ya same shi a wannan rana da daddare ya gaya wa dadi cewa kuɗin akaunt ɗin ma'azam fa sun yi ƙasa sosai jinyarsu da tasa wadda ta fi tasa cin kuɗi ya lamushe komai don jinya a turai ba wasa ba ce har kuma ta rayuka uku banda shi uban gayyar mai karɓar special psychiatric care ya ƙara da cewa ya yi rifotin ɗin rashin lafiyar ma'azam ɗin a kamfaninsa a matsayinsa na likitansa don haka sun bashi isasshen hutu har zuwa lokacin da zai sami ingantacciyar lafiyar da yake ganin zai iya koma bakin aikinsa don kamfanin man fetur na chevron na ji da injiniya ma'azam ishak razi saboda hazaƙasa da zurfin iliminsa da haka yana cikin 'yan gaba-gaban goshin da ake ji da su a chevron corporation ya gaya wa dadi salari account din ma'azam din baya hannunsa don ma'azam bai bashi ba kuma a halin da yake ciki ba zai iya tambayarsa ba don haka kuɗi tafiya suke ba sa shigowa bayan dadi ya gama jin bayaninsa ya ce ya samo masa waya ya kira zulaiha momi wadda ke can Niyami cikin sabuwar rayuwa ta ɗayanta allah da jin tsoronsa haɗi da jingine duk wani farin ciki a muhallinsa ta amsa waya ta a can kurya ɗakin inna bintu gaba ɗaya ta zabge ta zama ƙashi da rai saboda rama idanunta kyawawa sun zama abin tsoro saboda yadda suka zirma cikin kwarmin idanun fata bakinta ta bushe rayas alamun babu isasshen ruwa da jini a jikinta sakamakon rashin cin wadataccen abinci na lokaci mai tsawo tsufanta da gayu ke ɓoyewa yanzu ya fito sarari baki ɗaya bayan ta ɗaga waya dadi isha ce ku shirya ke da gumsu ku dawo ku taho da kalisa da yasmin tunda mijinta yana nan tare da mu ki nemo credit card ina a suitcase ɗina ku zo da su las vegas zuwa lokacin muryar momi zulaiha gaba ɗaya ta gama disashewa saboda yawan kukan da take wanda ya zama babban abin yin tun ranar da aka ce da ita babu abulkair tun ranar da ta buɗe kyallen da aka rufe fuskarsa da shi ta yi tozali da yadda ya jikkata a mummunan hatsarin da ya yi fatar fuska nan tasa duk ta zagonye gaba ɗaya babu al'amarin da ya jefa ta a wani irin hali na kakanika yi har yau kuma bata fita daga cikinsa ba da tashin hankalin da faruwar hakan ke jefa ta a ciki dadi ale fa momi ta tambaye shi wasu sababbin hawayen na tsinke mata jin cewa za su koma rayuwa a boston babu abulkair babu mai ɗakinsa alima shi ma hawayen yake ya ce zulaiha babu magana a kanta yanzu sai ta haihu ki bar kusa da mahaifiyarta za ta fi sakewa kuna tare ne momi zulaiha ta rushe da kuka wurjanjan tana faɗin dadi cikin ma babu shi ya tafi tare da babansa na rasa laifin da muka yi wa ubangiji dadi yi mana wannan talalar a lokaci ɗaya a uzu billahi kul zulaihatu maza ki istighfari ga wannan sabo da kika yi shi ne ya ba mu ba tare da mun sa ran zai ba mu ba kuma ya karba a lokacin da ya ga dama saboda ya fi mu bukatarsa maza ki tuba ga saban ki zulaiha ki kuma gode masa da kyautar rayayyun 'ya'ya har guda hudu da ya bar miki ki roƙa masa rayuwa mai tsayi da albarka tare da ke hakika rashin sa ba karamin rashi ne a gare mu baki ɗaya ba amma tun da ma'azam ya jure ke ma za ki iya jurewa ki yi haƙuri zulaiha kin ji ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki fawwala ubangiji komai cikin rishin kuka momi zulaiha ta ce na yi haƙuri dadi na haƙura allah ya ji ƙanshi ko kuma ya jikin naku kullum muna ƙara samun sauƙi cikin rahamar allah har ma an siyo ƙafa da za a sa a mansur ki ga yawo alima ya ce yana gaishe ta amma ba yanzu zan haɗa su su waya ba ina so dukansu su ƙara samun sauƙin zukatansu tukunna momi ta ce dadi ko kuɗin tikiti babu a hannunmu namu duk sun yi espaya dole in shiga cikin tsohuwar ajiyata allah sarki mu azam ka ga yau hannun jarin da ya siya min da kuɗina za su mana rana dadi ya ce eh haka ne amfanin neman nakin kenan ki rufa min asiri a sanda na gaza ni ma yanzu aljihu na zan shiga dindin mun cinye na ma'azam rayuwa kenan duk abin da ishak razi da ɗansa ma'azam suka mallaka cikin asusunsu na bankunan ƙasar amurka ya kusa karewa a wannan doguwar jinyar ba da sanin kowa ba daga shi sai matarsa bayan sumomi sun koma hamud ya haɗu da amaryarsa Khalisat, don shi da direban ma'azam suka je ɗauko su daga filin jirgi sai dai kowannensu zuciyarsa ba daɗi haka a motar babu wanda ya iya wa uwansa magana kai baka ce masoya bane masu neman cinye junansu saboda soyayya gabanin faruwar wannan al'amarin sai dai koya kalisa ta motsa sai ta hango idanun hamud akan ta ta mudubin motar tana mai mamakin rama da jemewar da ya cikin ranta duk sai ta ji zuciyarta ta taɓu amma kallonsa take shi da aurensa da ke kanta a matsayin silar rugurgujewar farin cikin iyayenta da 'yan uwanta dukkansu a tangamiman gidan ma'azam suka sauka bayan momi ta je boston ta ɗebo katunansa na banki kamar yadda dadi ya mata umarni momi na tausayin waɗanda ke kwance a asibiti amma hakika tana tausayawa hamud da kalisat wanda suka ɗauki alhakin faruwa komai suka ɗora akan aurensu dalili kenan da yasa suka tsani auren baki ɗaya har ba sa son ganin junansu ga su dai a gida ɗaya amma sai momi ta takura a kalisa sannan take iya gaida mijinta hamud da safe a cewarta ita ba ta son ganinsa shi kuma wajen aikinsa na ta buƙatarsa amma ya kasa tafiya ya bar kawunan nasa a gadon asibiti a satin da sumomi suka zo ne aka ci gaba da basu kula a asibitin don da har an tsaye da komai kasancewar babu kuɗi a akaunt ɗin mu'azzam da ke hannun dr nebras a ƙoƙarin momi na rage musu kashe kuɗi ta dakatar da yaron mu'azzam da siyo musu abinci daga restoran su uku a rana maimakon hakan sai ta yi wuce fane mai yawa take dafa musu baki ɗayansu banda majinyata wanda dama asibitin ake basu wanda ya dace da lafiyarsu. su mummi na zaune ita da hamud a falo aka kira shi a waya tana ganin sanda ya ki ɗagawa aka ƙara kira ya ki ɗagawa kuma shi bai kashe wayar ba da haka ta ɗago ta ce hamud wai ba kiranka ake ba ya kwaɓe fuska yana faɗin to ya zan yi suna gaya min ne wai hutun da aka ɗiban min na aure na ya kare in koma bakin aiki ni kuma momi ba zan iya ba har yanzu cikinsu babu wanda ya fara taka kafarsa kan ƙasa idanunsa suka kaɗa jajir ya ci gaba da faɗin momi duk auren mu ne ya jawo ko take sai ya fara kuka momi ta tashi ta koma kusa da shi ta aje duk wata sirtaka da ke tsakaninsu ta kai hannu ta dafa bayansa tana rarrashin shi sai ga kalisa ta fito daga kicin da faranti shaƙe da abinci a hannunta tana ganin yana kuka ta ji wani abu ya soki zuciyarta ta ajiye farantin da sauri ta yi gurin momi tana kuka da faɗin momi da na san abin da zai faru kenan da abin ce ina son auren nan ba jan haka yasa Hamud ya dago daga jikin momi ya mata wani irin kallo da sai da momin ta rasa inda za ta sa kanta don kunya ya ce ni kuma fa da aka takura min aka ce in aure ki da wuri don kake zo ki rasa miji sosai kalisa ta kula da gorin da ya mata ta ce ni ce zan rasa mijin ai wallahi ka dai faɗa ne kawai amma ni ne maka alfarma momi zulaiha sai ta rasa ya zata da su suna manna a jikinta sun sa ta a tsakiya sai jefa junan su gori suke amma kallo ɗaya zaka musu ka fahimci cewar fatar bakinsu ce kaɗai ke magana amma cikin ƙwayar idanuwansu ƙauna ce da soyayya zalla cece su ne ya jawo hankalin gumsu da ke kicin ta fito ta tsaya a bakin kofar shigowa falon da ludayin miya a hannunta ɗaya hannun nata kuma riƙe da ƙugunta ta ce momi me nake gani haka wannan wace irin taɓara ce kuma kukan soyayya ne wannan ko menene momi ta ce ta yana gani dai gumsun babansu sun bi sun ɗaga min hankali to wallahi ba zai yiwu ba ba za ku ƙara min hawan jini da tashin hankali akan wanda nake fama da shi ba don haka ka muku bukin ka tattara matarka ku tafi ni ma na ji da majinyatan da ke gadon asibiti kalisa da hamud suka hau hararar juna tare da janyewa daga jikin momi a lokaci ɗaya kowanne kamar ya rufe ɗan uwansa da duka yake ji gumsa ta dariya tana faɗin ƙarshen munafurci da yau ina ganin shi a gidan nan dan Allah ku soke juna da mashi sannan zan yadda kun daina san junanku cikinsu dai babu wanda ya kula ta Hamud ya tashi ya bar wajen ita ma Kalisa taka amma yana shiga ɗaki zauna a bakin gado sai ya samu kansa da sakin murmushi wani irin lallausa murmushi rabon da ya yi shi har ya manta zai iya cewa tun faruwa al'amarin nan ga ahalin rabon da murmushin ya ziyarci fatar bakinsa kalaman kalisa da yanayin da fuskar ta take a sanda take faɗa su yake tuna ɗaya bayan ɗaya suna ta sa shi murmushi a ƙarshe dai ta wace ya faɗa a hankali ya mallake ta ta zama tashi da daɗi ba daɗi sai kawai ya hau duba da hadar tafiye-tafiye na ƙasar japan kamar wanda aka yi umarni ko da yake umarnin nemo mai taimasa amma mai kama da taimako a gare shi ita kuma kalisa tana shiga ɗakin ta kayanta ta so mu haɗawa tana yi tana waiwayen kofa kada momi ko gumsa su shigo su ga abin da take yi alhamdulillah a washe gari dadi ishak da dadi mansur suka soma taka kafafunsa a kan ƙasa da taimakon likitoci da malaman jinya abubakar yana iya zama da kansa ya samu lahani ne mai matuƙar haɗari don ƙarfe ne da gilashi suka huda cikinsa kusan aikin da aka yi masa ma duk ya fi na su dadin cin kuɗi da haka su sun samu taka ƙasa shi kuma yana zaune da taimakon filo sun yi hira da hamud sosai a wannan ranar inda ya gaya masa jibi zai koma bakin aikinsa amma kafin na yana matuƙar son a bar shi ya gama azam da haka abubakar ya ce idan nebras ya zo ka roƙe shi na ga alamar yana da kirki a hannunsa ma'azu ke a asibitinsa na musamman da shawarar abubakar hamur ya yi aiki washe gari da dakta nebras ya zo har ƙasa ya durƙusa yana roƙon shi da ya bar shi ya gama azam shi yana yi abubakar na yi har da hawayensu sai dakta nebras ya rasa ya zai da su shi kam dadi ishak dama bai sa aka ba su ma dai don ba su san ma'azam ba ne yanzu haka ma ya daɗe da samun sauƙi baya son ganin kowa ne dan in yana irin wannan halin ya fi son ya kasance shi kaɗai nebra sai ce su masa alfarma ya fara zuwa ya nemi izinin ma'azam ɗin tukunna kada su mayar masa da aiki baya abubakar ya ce to ka gaya masa karfe da gilas sun huda min hanta ya ban in gan shi kafin in cika hamud kuma ya ce ka gaya masa gobe zan koma japan kuma sai ne shekara uku ban zo gida ba zan tafi tare da kanwarsa muna neman albarkarsa dr mansur ya ce kada ka gaya masa na rasa kafa amma ka ce masa ina son ne kuka a gabansa sannan zan daina jin rashin abulkar da nai sai na gan shi zuciyata za ta rage ciwo dr nabra sai ce sakonin sun masa yawa ba zai iya riƙewa ba don haka kowa ya rubuta nasa a takarda take dukkansu suka rubuta jiki na rawa suka bashi sai ya dubi dadi ishak yana murmushi sannan ya ce kai baka da sako dadi ya dan murmushi babu ya faɗa a gajarce wannan ƙauna ta zahiri da baɗini da 'yan uwansa da 'ya'yan 'yan uwansa suka gwada mu azam kan idansa ta wadatar da shi da zuciyarsa ya fahimci ma'azam ɗin mutum ne abin so mai matuƙar kima da daraja a gare su to masha Allah majinyatan sun fara samun sauƙi muna taya ku da addu'ar Allah ya ƙara lafiya ya kuma sa ka fara ne maɗi da ku a kashi na gaba domin gobe ma da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwasha labari eh, labarin duniya baya karewa wallahi eh, in yau ka ji wani gobe ma sabo